الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم sai dai wanda Allah ya ji kai daga cikin mutane to shi zai amfana da abin da ya gabatar na aikin kwarai hakika Allah shine mabuwayin da babu mai rinjayarsa kuma mai hikima a cikin halittarsa da gudanarwarsa da kuma ikonsa yayin da Allah ya ambaci alkiyama sai ya faɗi yadda mutane za su rarraba a cikinta gwargwadon sakamakonsu ya ce